issue of region, issue of religion. da addini ko bangaranci ba shi zai kawo wa Najeriya nasara ba. Kalawa shugaba Buhari cewa shi mai tsaurin addini ne san ba haka bane. Dan tuni mukamansa sun nuna alƙiblarsa. Babban sakataren kungiyar haɗin kan Kiristoci ta Arewa tsohon shugaban reshen matasan kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Pastor Simon Dolly ke magana bayan taron gaggawa na kungiyar Abuja don maraba ga mukaman da shugaba Buhari ya nada zuwa yanzu cikin kwana ɗari a ofis. Hakanan 'yan kungiyar sun musanta wata jita-jita da ke nuna an rufe majami'ar da ke cikin fadar shugaban ƙasa. ƙasa mutane ne masu neman hanyar bata gwamnati ana amfani da su suna rubuce-rubucen da bai kamata ba mataimakin shugaban kasa inda yake sujada chapel na villa ya za a ce an rufe ko ni lahadin nan a wajen zan je sujada to in an rufe wajen za a ce mu zo sujada dukkan maganan ƙarya ne kurin masu so rashin zaman lafiya da kawo tashi tashe domin a ce shugaban kasan nan baya son krista kar su da siyasa da maganan addini zai iya kawo tashin hankali maganan addini yanzu nan kamar nake faɗa a kasan arewa ba maganan cewa wannan musulmi wannan krista a'a mun riga mun zama ɗaya kuma za mu yi tafiya ɗaya kamar mu mutanen Christian Northern State muna farin ciki da zuwan Buhari ba taɓa yin speaker na House of Representative Christian ba sai wannan zuwan Buhari ba taba yin SGF sakatare na gwamnati na kasa a ce Christian daga North ba me bambanci tunda Buhari shugaban kasa musulmi zai dauke Christian ya bashi wannan matsayin ya za ce baya son Christian kwana ɗarin nan na samun masu yabo da suka dan shugaban jam'iyyar adawa ta kwadago Labour Party Abdulkarim Abdulsalami ya ce ba wata nasara da gwamnatin Buhari ta cimma kwanaki ɗarin nan ya ja wahala talakawa sun fara kuka akwai wasu mutane na da suka je Kano za su dawo matasan nan suka ce to in kuka koma Abuja ku tambayi malam Buhari ya ne ba su gamsu da kwanaki ɗarin nan da an kai ba ci da sha ya gagari mutane jigon apc inuwa ya haya ya ce su kan sun ga nasarori da dama domin mai ai ko da ai an san ba haka muke ba dama juma'a mai kyau an ce daga laraba akan ganta ni a gona na ga halama in aka tafi da wannan tsari kan muka ba wa shugaban ƙasa haɗin kai da yake bukata za mu kai ga tudun mun tsira nan kusa ba da nesa ba gyaran nan sai ya kama daga sama har ƙasa kowa yana da gudunmawar da zai bada kuma in kowa ya bayar din zamu ga sauki sai yardan Allah za a ci gaba da irin wannan muhawara har zuwa naɗa ministoci da lamarin zai koma duba cancantar waɗanda za a naɗa da barista Ibrahim Bello riga cikin muke ganin sai an dan kawar da kai duk wanda kan za ta ban ima yana da wani ɗan tabo ne akwai tabo da za a kawar da fuska domin zai amfani a wani wuri da ji a ɗauko zai kashe wuri gaba ɗaya to kuma ɗauko wanda a dan wanke mashi wannan kashin ya zo taimaka mana ga sanata goje ya zama wajibi kowa ya kishin ƙasa da ba wa gwamnatin damar samar da sauyin da ake bukata. To, Nasiru ya danganta ga yadda ka abin kasan na fara ce maka jiki magayi. Ai da jama'a sun zaɓe mu ne mu zo mu taimaka musu. Mu muna jin kawai ba wani daɗi ba ne, muna jin aiki ne, hakki ne yake kanmu a matsayin mu na wanda jama'a suka zaɓa. Kwana ɗari cif gwamnatin ta cika a ƙarshen mako da babu wani biki in ka ɗebe muhawara a kafafen labaru. Nasiru Adamu Ali Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.